This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirinmu na rana yau Litinin 19 ga watan Fabrairun 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. to dakarun isra'ila sun kai wasu hare-haren sama da na ƙasa a yau litinin a kudancin gaza yayin da jami'an lafiya a yankin ke cewa adadin falistinawan da suka mutu tun bayan barkewar wannan rikici a watan oktoba ya haura dubu ashirin da tara 'yan tawayen houthi sun yi ikirarin kai hari kan wani jirgin kasar belize yayin da ya ratsa ta mashigar balbul al-mandeb kungiyar tarayyar afirka ta au ta haramta yanka jakai don yin amfani da fatunsu tukanin labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji cewa We are protesting today because of the bad governance we have been expressing as a citizen of Nigeria. Sannan za a ji yadda 'yan wato al'ummar jihar Kaduna suka fuskanci hare-haren 'yan bindiga da sanyin safiyar jiya lahadi ne dai 'yan bindiga suka afkawa garin gindin dutse makele da ke gundumar kufanan karamar kumar kajuru da ke karamar kumar kaduna da anan ne kuma suka kashe mutane goma sha biyu sannan kuma suka kona gidaje har guda goma sha bakwai ta bayan nan kuma baban gida jibril zai gabatar muku da shirin ilimi garkuwar dan adam kuma a wannan makon shirin zai yi nazari ne akan yadda karancin manyan malaman jami'a yake janyo tasgaro a fannin ci gaban ilimi a najeriya da kuma kokarin da gwamnatin kasar take yi wajen tabbatar da da'a a makarantu amma fa kafin mu kai ga duk waɗannan sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum dakarun isra'ila sun kai wasu hare-haren sama da na ƙasa a yau litinin a kudancin gaza da jami'an lafiya a yankin ke cewa adadin falastinawan da suka mutu tun bayan barkewar wannan rikici a watan oktoba ya haura dubu ashirin da tara ma'aikatar lafiya ta hamas ta ce har-haren na isra'ila sun halaka mutum ɗari da bakwai cikin kwana guda yayin da adadin mutanen da suka ji rauni ya haura dubu sittin da tara ma'aikatar ta lafiya ta gaza ta hada jimallar sunayen fararen hula da na mayakan hamas a wannan kiyasi da ta bayar tana mai cewa mafi akasarin waɗanda hararan suka fi rutsawa da su mata ne da ƙananan yara waɗannan hare-hare na zuwa ne yayin da wasu ƙasashen duniya ke ci gaba da nuna damuwa kan shirin isra'ila na kai samami a birnin rafa da fararen hula ke neman mafaka a yau litinin 'yan tawayen houthi sun yi ikirarin kai hari kan wani jirgin kasar belize yayin da ya ratsa ta mashigar bab el mandeb wata sanarwa da hutun ta fitar ta bayyana sunan jirgin a matsayin rubima wanda ke dakon kaya yayin da ya taso daga haɗaɗɗen daular larabawa zuwa bulgaria hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ruwan birtaniya yau litinin ta ce mutanen da suke cikin jirgin sun fice bayan da jirgin ya gamu da wani hatsari a ranar lahadi mayakan na huthi sun fara kai hare-hare kan jiragen 'yan kasuwa ne tun daga watan nuwambar bara inda suke amfani da jirage mara matuka da makamai masu linzami a tekun maliya yan tawayen waɗanda ke samun goyon bayan iran sun ce suna kai hare-haren ne don nuna goyon baya ga falastinawa da ke gaza mahaifiyar shugaban 'yan adawar rasha alexei navalny da ya mutu a gidan yari a makon da ya gabata ta ce an hana ta ganin gawar ɗanta a karo na uku kamar yadda wakilansa suka faɗa hakan na zuwa ne yayin da mai ɗakin navalny ke shirin haɗuwa da ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai mutuwar navalny a wani gidan yari a makon da ya gabata ta kaɗa ɓangaren 'yan adawan ƙasar da yammacin duniya waɗanda dukkansu suke zargin kremlin da hannu a mutuwar shugaban 'yan adawan Reports of his death are further proof of Putin's brutality. It reminds us for Ukraine is Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris kenan take cewa rahotannin mutuwar Navalny na ƙara nuni da irin muguntar shugaban Rasha Vladimir Putin. Hakan kuma ya ƙara tuna mana da mahimmancin taimakon da muke ba Ukraine. Shi dai Putin har yanzu bai ce ofan ba kan mutuwar ta Navalny. Mukarrabansa sun wato mukarrabansa sun faɗa wa mahaifiyarsa cewa an ƙara tsawaita binciken da ake yi kan musabbabin mutuwarsa a gidan yaron da ya mutu. a matsayin dalilin da ya sa ba a bar ta ta ga gawar ɗan nata ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc nan ba da jima ba mahmud zai dawo ya karanto mana sauran labaran yanzu dai za mu buɗe taskar mu daga ibadan babban birnin jihar oyo inda mutane da dama suka fito domin gudanar da zanga-zangar lumana da zimmar jan hankalin gwamnati akan halin tsadar rayuwar da suke fuskanta wanda suka ce rashin takamaiman wato farashin kayan masarufi ya zama kalubale babba kana sun buƙaci gwamnati ta shiga cikin lamarin daga birnin na ibadan hassan tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton Da sanyin safiyar yau litinin ne ɗaruruwan mutane maza da mata dauki da kwalaye da rubutu iri-iri sun yi zanga-zanga a Ibadan babban birnin jihar Oyo inda suke kokawa a game da tsadar rayuwa a ƙasar. Wata mata ɗaya daga cikin waɗanda na shirya zanga-zangar ta roƙi gwamnati da ta taimaka ma jama'a don ana wahala. Go peacefully protest to tell Nigerian Nigerians are suffering. Food are expensive. No ta ce suna zanga-zangar lumana ne domin su gwamnati irin halin da suke ciki don a taimaka musu. Ta kara da cewa abinci ya yi tsada, babu wutar lantarki, babu ruwan famfo, rashin tsaro ya yi yawa. Gwamnati ta ceci jama'a haka ma wani mai zanga-zangar ya faɗi dalilin sa na shiga zanga-zangar. We are protesting today because of the bad governance we have been expressing as a citizen of Nigeria and it was it's so unfortunately that uh, we we find ourselves in this kind of of situation at this point in time. 50% of them we are, we are youth. No job, unemployment, no food, inflation, cost of living is extremely high. So we are so disappointed in this government. suna zanga-zanga ne saboda gwamnati da kyau. Suna zanga-zanga ne a matsayin su Najeriya. abin ne irin halin da sun ka kansu a ciki a halin yanzu. kashi daga cikin masu zanga-zangar matasa ne kuma babu aikin yi, babu abinci. Farashin kayayyaki ya zabi yunwa ta yi yawa sosai rayuwa ta yi wuya sosai wannan gwamnati bata kyauta musu ba wani mai zanga-zanga ya ce kwanon gari da aka sani da arha a can baya yanzu ana sayar da shi akan naira dubu ɗaya da ɗari biyu in Nigeria. Stop the RCD. They are selling one cup of Gagi, 120 naira. And the day before, the Gagi now has equally to normal food now. Masu zanga-zangar da suke ɗauke da kwalaye masu rubuce-rubuce kamar haka. Na jin yunwa, Tinubu, 'yan Najeriya na wahala, babu tsaro, komi ya ɓaci, komi ya yi tsada da dai sauransu. Jami'an tsaron 'yan sanda, sojoji, civil defense a shatalentalin unguwar makwalla a cikin birnin Ibadan suka kewaye masu zanga zanga-zangar don hana yin wani tashin hankali ganin masu zanga-zangar sun yi ta taki daga unguwar makwalla ibadan sun kabi ta hanyar itinare zango ibadan suka je a gaban jami'ar ibadan wato ui sai borija har zuwa unguwar gates ita ma a cikin birnin na ibadan tare da rakiyar jami'an tsaro idan ba a manta ba an taɓa yin irin makamaciyar wannan zanga-zanga a jihohin niger kano da kuma lagos hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan da wannan rahoton. To kada fa a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC kai tsaye in ziga kashi na biyu na labaran duniya. To an rufe hasumiyar Eiffel Tower wacce tana ɗaya daga cikin mashahuran wuraren da masu yawon shakatawa ke kai ziyara a duniya. wacce ke birnin paris a faransa bayan da ma'aikatan da ke kula da hasumiyar suka shiga yajin aiki da nuna fushinsu kan yadda ba a fitar da isassun kudaden kula da ita kungiyar ma'aikatan da mai kula da hasumiyar sun ce rashin bata cikakkiyar kulawa zai iya saka rayuwar masu ziyara cikin hadari wannan yajin aiki na zuwa ne yayin da birnin na paris ke shirye-shiryen karbar bakuncin gasar wasannin olympics wacce za a fara a ranar 26 ga watan yulin wannan shekara wannan shine karo na biyu da ma'aikatan suke shiga yajin aiki kan wannan dalili a ƙarshen ƙarni na 19 gustav eiffel ya gina wannan hazumiya mai tsawon mita 324 wacce akalla mutum miliyan shida ke zuwa don kai ziyara a kowace shekara ƙungiyar tarayyar afirka ta au ta haramta yanka jakai don yin amfani da fatunsu ƙungiyar ta ɗauki wannan matakin ne a ranar lahadi a ƙarshen taron da ta yi a ƙasar habasha matakin da ake ganin zai taimaka wajen kare jakai miliyan 33 da ke nahiyar akan kashe jakai da dama a nahiyar ta afirka don samun sinadarin hada wani magani da ce ke samarwa wanda wasu suka yi amannar yana taimakawa wajen jinkirta sauran tsufa da sauran magunguna kungiyar nan mai fafutukar kare jakai da ake kira donkey sanctuary ta ce wannan mataki da kungiyar ta au ta dauka shine mafi girma da aka taba gani a nahiyar ta afirka

inda shugabanni a gundumar kufanin karamar hukumar kajurun da 'yan bindiga suka kai hari suka ce kone mutane da rumbunan abinci da 'yan bindigan suka yi babbar barazana ce ga al'ummar garin gindin dutse makyalin da 'yan bindigan suka yi musu sakamako gwamnatin jihar kaduna ta yi alawadai da harin sannan ta ba da umarnin kai agaji yayin da sarakunan yankin ke cewa bayan asarar rayuka an yi asarar kayan abinci da suturar da gidaje da 'yan bindigan suka kona Daga Kaduna wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da wannan rahoton. da sanyin safiyar jiya lahadi ne dai 'yan bindiga suka afkawa garin gindin dutse makyali da ke gundumar kufanan karamar kumar kajuru da ke karamar kumar kaduna da anan ne kuma suka kashe mutane goma sha biyu sannan kuma suka kona gidaje har guda goma sha bakwai waɗanda cikin gidajen har rumbunan aje kayan abinci sai dai sarkin yankin wato agon kufa na chief titus dauda ya ce 'yan bindigan ba su samu sace ko da mutum ɗaya ba a sakamakon lokacin da suke kokarin guduwa da mutanen sai kuma ga sojoji. An kona gidaje guda goma sha bakwai. Kuma mutum nawa ne suka mutu? A mutum goma sha biyu an yi jana'izar kuma mutane bakwai suna asibiti. Sun ɗibi mutane ne? A'a wato intervention na soja ne sun riga sun tattara mutane da suka ga sojoji sai suka gudu. Za ka ga gidajen da aka kona akwai yadda ake yi hati a rumbu duk aka kone su. Sun zo ba ba kaɗan ba ne fa sun zo in a good number. Sunana uh, Pastor Yakubu Hassan daga doka Karfe shida na safe mata su riga sun tashi ma su yi na lalle, wata ma tana sa a gwangwani ne za ta wuta. Sai ga su kawai sun shigo a wurin aka kwanta da ita. Wayansu da kyar sun iya fitowa dakuna ba kayan sawa abinci duka an koko ne abin kwanciya duka an koko ne. Wayansu kuma an kone su a cikin dakunan. Eh, su waɗanda suka mutun kuna ne ko harbi? Eh akwai wanda wuta ne akwai wanda kuma harbi ne. Kafin wannan wannan hari dai sai da 'yan bindigan suka kai wasu hare-hare a yankunan ƙananan komi igabi da ƙaura kuma mukaddashin kwamishinan tsaro a jihar kaduna malam samuel aruwan ya zaga yankunan da aka kai waɗannan harare sannan ya tabbatar da gwamnatin jihar kaduna na ɗaukan matakai duk abubuwan da suka faru kerawa zuwa gwada har abin da ya rubu har zuwa tabanni a nan birnin gwari a nan karamar hukumar kauru da kuma gindin dutse da ke na karamar hukumar kajoru da abin da ya kaciya duk wani abubuwan ba su mana daɗi ba kuma kamar yadda aka sani mai girma gwamna shi ya ba da a umarnin cewa lalle lalle mu wannan zagayen da jami'an tsaro mu tabbatar me za iya yi to alhamdulillah yanzu da muke wannan maganan akwai ayyuka na musamman wadda ake a halin yanzu da kuma wasu abubuwa wadda ba za mu iya magana a kansu ba amma dai tabbas wayannan abubuwan ba su mana daɗi ba kuma duk wani abu wanda ya kamata a yi a gwamnatin jiha da kuma hukumar sojan najeriya da kuma sauran jami'an tsaro ana nan ana duk iya abin da za a iya yi domin a ga an samu maslaha akan wannan kalubalen na tsaro da muke a ah, fuskanta. Sace mutane domin karɓar kuɗin fansa dai shine sanannen aikin 'yan bindigan daji. kuma ganin wannan karan kone gidaje da dukiyoyi 'yan bindigan suka yi ya sa masani akan harkokin tsaro manjo ya shinko nunar da wata manufa. Akwai alamomin tambaya duba da irin ta'annatin da aka yi. An kashe mutane, an kona wa'yansu suna cikin wurin kwanansu kuma ba a kawo maganar an tafi da wa'yansu ba. Wannan yana nuna kenan kamar wani hari ne na ramuwar gayya ko kuma na neman a yi tsokana ta yadda za a hargitsa mutane su zamanto suna shakku ko kuma suna zargin junansu. Har in aka yi wasa gwamnati bata shigo da wuri ba ya zama sanadiyar da za a samu rarrabuwar kan al'umma wannan yana zargin wannan wannan yana zargin wannan. Amma dai duk da haka koma menene bai rasa nasaba da ta'addanci ci wanda yake duk kokarin da gwamnati za ta yi ta magance shi lallai lallai dole gwamnati ta yi wani abu ta dau mataki na bai daya a baya dai an dan samu saukin har yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna sai dai dawowar har jifa-jifa a wasu sassan jihar Kaduna cikin yan kwanakin nan musamman dai a cikin wannan sabuwar shekara ya sa wasu tunanin cewa aikin 'yan sa kai da kuma askarawan da wasu makwabtan jihohi suka kirkiro ne ke neman dawo da hannun agogo baya a jihar kaduna abin da ya sa wasu ke ganin ya kamata ita ma gwamnatin jihar kaduna ta ɗauki mataki isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to a gaida isa lawal ikara masu saurare kada fa a sha'afa ana tare ne da muryar amurka daga nan birnin washington dc a kan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe goma da minti goma sha shida na safe. Ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙoƙarin da gwamnatin jihar Neja ke yi na inganta ilimi da kuma ɗaha tsakanin ɗalibai. Da zara an ga yara ko tsarin risa kayayi da ya saba wa na al'adarmu za a kira yaran a kira iyayen shi kwamitin nan su zauna da shi yaran nan kayan da yake sawa ya saba wa al'adarmu ya saba wa addininmu wani diddiga da aka fito da shi ya nuna cewar jihohin arewa suna baya wajen yawan shehunan malamai ko farfesoshi a jami'o'in najeriya ashe muna da karancin wato kwararru a arewa kenan da suke karantar da wasu to kaga ko duk wanda suke da karancin masu karantar da wasu dole su zama a baya a cikin abubuwa da yawa saboda haka wannan kalubale ne kwarai da gaske a kuma za ku ji halin da da ɗalibai da ma iyaye ke ciki don gane da taɓarɓarewar tattalin arziki tare da hakan ya shafi ilimi da fatan za a yi sauraro lafiya. Kan mana da ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushiminku. To madalla wani ƙididdiga da aka fito da shi a kwanan nan ya nuna cewar jihohin arewacin Najeriya suna baya wajen yawan shehunan malamai ko malaman jami'o'i da aka fi sani da farfesoshi. Shi dai wannan ƙididdiga ya nuna cewa yankin kudu maso yammacin Najeriya shi ke da mafi yawan farfesoshi inda suke da shehunan malamai dubu uku da sittin, da kuma yankin kudu maso kudu wato south south south ke da 2,090 sai kuma yankin arewa ta tsakiya ke da 1,516 a da yankin kudu maso gabashin najeriya ke da 1,434 yankin arewa maso yamma ke da farfesoshi 900 da arba'in a inda yankin arewa maso gabas ke da farfesoshi uku da saba'in da tara abinda kuma ya sa shehunan malamai irinsu dr bashir yankuzo na jami'ar kimiyya da fasaha da kimina suke ganin da sake a tafiyar ba da ilimi musamman a yankin arewacin najeriya baki daya wannan abin takaici ne kwarai yanzu idan ka ga alƙaluma da ake wato ainihin faɗa dangane da yawan farfesoshi za ka ga farfesoshin da suke arewa kan kam din su kam arewa to in ka ɗauki wasu jihohi kwaya biyu a cikin jihohin kudu to adadin farfesoshin su ya fi na arewa ma baki daya to wannan abin takaici ne kuma in ka ɗauki adadin yawa na wato ainihin yan arewa ka ɗauki yawan namu abin sai ba sai ba da mamaki kwarai da gaske abin da ke kawo haka kuma shine rashin mai da hankali akan harkar ilimin mutane nawa nawa ne wato ainihin suke mai da hankali akan 'ya'yansu su je su karatu ko bayan sun karatun su tsaya su karantar su ma domin ai ba za ka zama profesa ba dan ka je kawai ka yi karatu ka fito daga jami'a in ka je ka fito daga jami'a ka kama wani aiki to ba layin da zaka ci gaba da wato dora karatun ka bane amma in kana karantarwa a jami'a to nan ne akwai kalubale gare ka dole ka kara karatun ka kai masters degree ka PhD haka zo ka zama professor wanda ke karantarwa a jami'a kaga wannan alƙaluba abin da suke nuna ashe muna da karancin wato ƙwararru a arewa kenan da suke karantar da wasu to kaga ko duk wanda suke da karancin masu karantar da wasu dole su zama a baya a cikin abubuwa da yawa saboda haka wannan kalubale ne kwarai da gaske ga masu kuɗin mu da wato masu 'yan siyasar mu da ko masu faɗa aji jami'o'i dinnan yana da kyau wato a san yadda za a yi a zaburar da jama'ar mu da dama su tsaya karantarwa a waɗannan jami'o'i su zama su zama ƙwararru a waɗannan jami'o'i ba wai gina jami'o'i masu zaman kansu private universities shine zai warware wannan matsala ba a public universities jami'o'i na gwamnati ya zama cewa an inganta su an sa su sun zama abin sha'awa wanda mutane ke son su yi karatu a cikin su da can zaka ga manya-manyan jami'o'in da suke arewacin Najeriya irin su ABU da sauransu mutum alfahari yake Allah Allah ce ya je wannan jami'a ya yi karatu to yanzu private private universities ake ta kokarin buɗe ba an ce kar a buɗe private universities ba amma public universities ɗin har yanzu fa su ne fa wato abun dogaro wurin wato ainihin gina ingantaccen wato ainihin ilimi a wannan ƙasa tamu saboda haka arewacin najeriya in son samu ne gwamnatocin arewacin najeriya su yi haɗaka su riƙe wato ainihin wannan jami'o'i musamman a wato ainihin jami'o'in da suka daɗe kuma suke da kayan aiki wannan shi ne saboda haka karancin wato ainihin farfesoshi a arewa wannan wato abin takaici ne kwarai da gaske amma abu ne wanda zai gyaru idan dai har akwai wato ainihin da wato ainihin niyyar haka daga waɗanda suke masu faɗa aji saboda muna da matasa hazikai duk barnar da ake ganin ana barnar matasa suna aikin barna suna aikin suna da hazaka ne hazakar mutum in ba a sa ta ta hanyar da za ta amfanar ba sai amfani da hazakar ta hanyar da zai cutar amma ka karkatar da hazakar ta inda zai amfana sai ga an amfana da shi kuma shi ma ya amfana da kansa saboda haka da fatan cewa gwamnatocin arewacin najeriya tare da masu fada aji masu mulki da masu kuɗaɗe za su wato ainihin karkatar da hankalinsu wurin wato kwadaitar da 'yan arewa kwadaitar da su su shiga jami'o'i kuma su zauna a jami'o'in su karantar sannan da dawo da kima da martabar malamai waɗanda suke karantarwa Allah ta'ala ya samu dace. To a waje ɗaya kuma gwamnatin jihar Neja ƙarƙashin ma'aikatar kula da addinai ta jihar ta fara wani shiri na ganin ta inganta ilimi da kuma ɗa'a a tsakanin ɗalibai na jihar. Babban darakta a hukumar kula da addinai ta jihar Neja, Dr. Umar Faruk Abdullahi shine ya bayyana min haka a hirar da ne da shi a kwanakin baya. Akwai babban kwamiti da muka kaddamar wanda wannan go down dukkan anguwanni a wannan jiha a samu kwamitoci wakilan kungiyoyi duka su ne kwamitocin hadda mai anguwa da kamsulan wajen za mu nema su kasance cikin wannan kwamitin tare da waɗannan ƙungiyoyin addinin musulunci da na addinin kirista din su lura da tarbiyya na 'ya'yanmu domin duk rigimar da ake samu yaran da suka zama kangararru ba gaba ɗaya suka zama ba kaɗan kaɗan suka fara shi a kuma kowane anguwanni shi sa muka ga cewa akwai wakilin 'yan 'yan sanda a ciki akwai wakilin dss a ciki alhamdulillah an yi kokari operation flush sun yi nasu amma wannan da muka kaddama yanzu is more permanent da zara an ga yara ko tsarin risa kayayi da ya saba wa na al'adarmu za a kira yaran a kira iyayen shi kwamitin nan su zauna da shi yaran nan kayan da yake sawa ya saba wa al'adarmu ya saba wa addininmu saboda haka muna son ka kwabe shi mu kuma za mu taya ka kwaban shi kwamitocin nan ya haɗe da ƙungiyoyi kamar da na faɗa akwai izala ciki tijaniya ciki form one na ciki yana wakiltar mata akwai youth na cikin mss na ciki duka dai don gyara ana maima kwamitin suna eh, character remodeling committee suna wannan kwamitin kenan to wasu na ganin kamar eh, taɓarɓarewar ɗa'a mm. a tsakanin matasa ba za a cimma nasara ba sai an cu rusa irin wannan koyar da ɗa'a a makarantu mm. akwai wannan tunani da to ba mu kai maganan eh, kaga cikin kwamitin nan hmm. members din akwai anis ciki wanda ke wakiltan wakilin malaman islamiyoyi suna ciki hmm. saboda mai duka dai a zauna waɗannan duk ma'aikatar da su shugabannin addini ne to don haka za ta yi tasiri malaman islamiyya suna da rawan da za su da suke takawa a wajen tarbiyyar yara hmm. kuma kwamitin na in allah ya so da samu fa'idan shi shi domin da zara yaro ya fara dan kangarewa waɗanda kangararun za a dawo da su hanya waɗanda kuma suke ba su kangare ba kuma za su koyi da su ba dalilin da wannan ke domin duk in dai babu zama lafiya ba wani minifu da ba wani cigaba da za a samu in dai ba zama lafiya to sai sa muke so mu mayar da hankali a tabbatar tsaron na ya tabbata wannan abin da operation flow suke yi su ci gaba lamuna muna tsammani nan da wata shida kwamitocin nan za a ga tasirin su a jihar Niger da ikon Allah wanda gwamna kudin da ake kashewa a tsaron nan in Allah da sai da karkata shi ta wani hanya da zai amfani al'umma bi idnillah ta'ala yaran za su shiryu gara ma a kashe kudin wajen gina rayuwarsu da inganta shi akwai kira za ka yi ga iyaye to na samun haɗin kai eh, iyaye kiran da zan musu taimako Allah ya kawo musu a yanzu yanzu za a taya su ne amma hakkin tarbiyya a hannunsu yake sannan gwamnati ta shigo ciki za a kama musu saboda haka ina kira gare su su ba da haɗin kai da zarar kwamiti ɗin nan suka lura da yaron da ya sa kaya da bai dace ba ko yarinya da ta yi fitan da bai dace ba ko aka sami yaron da ke da wani hali da bai kamata ba idan kwamitin suka neme su don a haɗa hannu a shirya ma yaron na nasiha don ba wani nasiha za a yi da kansilin su ba da haɗin kai domin wannan hakki na tarbiyya na a hannunsu yake a wuyan iyaye allah zai musu tambaya a kan shi a gobe kiyama saboda haka abinda tsarin da muka zo da shi yanzu taimako taimako ne gare su rage musu wannan nauyi ne don haka ina roƙon iyaye su taimaka mana don girman allah su ba da haɗin kai da wannan kwamiti ɗin don wannan taɓarɓarewan tarbiyya na yaran nan a samu a sha kan shi. to masu sauraro a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta daidaita da ba da umarnin shirin julie leather gresham naku babin yadda ke a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarɗa ba kan ilimi A gaida baban gida. To sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Kafin mu kai ga shirinmu na karshe ga wannan saƙon. Masu haro muna farin cikin sanar da ku cewa yanzu shirin duniyar Amurka da ke kawo muku al'amuran da ke faruwa a sassan kasar ya koma shafukanmu na sada zumunta. maimakon ta kafar rediyo da kuka saba saurari wato a shafukan facebook da instagram da ma youtube na sashen hausa na muryar amurka inda za mu rika wallafa muku shi a kowace ranar juma'a kamar yadda muka saba gabatar muku sai ku rika bibiyan mu a waɗannan shafuka domin jin halin da ƙasar ta amurka ke ciki duniyar amurka duniyar amurka duniyar amurka tare da ni mahmud lalo Madalla yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. To dakarun Isra'ila sun kai wasu haraharan sama da na ƙasa a yau litinin a kudancin Gaza yayin da jami'an lafiya a yankin ke cewa adadin falastinawa da suka mutu tun bayan barkewar wannan rikici a watan Oktoba ya haura dubu ashirin da tara. Ma'aikatar lafiya ta Hamas ta ce hararren na Isra'ila sun halaka mutum ɗari da bakwai cikin kwana guda. yayin da adadin mutanen da suka ji rauni ya haura dubu sittin da tara ma'aikatar lafiya ta gaza ta hada jimillar sunayen fararen hula da na mayakan hamas a wannan kiyasin da ta bayar tana mai cewa mafi akasarin waɗanda hararen suka fi rutsawa da su mata ne da ƙananan yara a yau litinin 'yan tawayen houthi sun yi ikirarin kai hari kan wani jirgin ƙasar belize yayin da yake ratsawa ta mashigar bab al wata sanarwa da hutun ta fitar ta bayyana sunan jirgin a matsayin rubima wanda ke dakon kaya yayin da ya taso daga haɗaɗɗiyar daular larabawa zuwa bulgaria hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ruwan burtaniya a yau litinin ta ce mutanen da suke cikin jirgin sun fice bayan jirda jirgin ya gamu da wani hatsari a ranar lahadi mahaifiyar shugaban 'yan adawar rasha alexei navalny da ya mutu a gidan yari a makon da ya gabata ta ce an hana ta ganin gawar ɗanta a karo na uku kamar yadda wakilansa suka faɗa hakan na faruwa ne yayin da mai ɗakin navalny da ke cikin wato ke shirin haɗuwa da ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai mutuwar navalny a wani gidan yari a makon da ya gabata ta kaɗa ɓangaren 'yan adawa ƙasar ta rasha da yammacin duniya waɗanda dukkansu suke zargin kremlin da hannu a mutuwar shugaban 'yan adawar shi dai putin har yanzu bai ce ufan ba kan mutuwar ta navalny a rufe hasumiyar eiffel tower wacce tana ɗaya daga cikin mashahuran wuraren da masu yawon shakatawa ke kai ziyara a duniya to masu sauraro da takaitattun labarin za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana idan mai duka ya amince mu dawo da shirinmu na dare yanzu a madadin mahmud lalo da ya karanto mana labarai sai kuma wacce ta shirya ta bada umarni julie ladas gresham da ma mu na wannan lokaci mr alfredo ni aisha mu'azu nake muku sallama amma kada a yi nisa da akwatin rediyo domin shirin matasa shirin yau da gobe na